hakika farida ta ba shi tausayi sosai ya kalle ta ya ce mata mecece wannan a wajenki kanwake ce ko kawaki farida ta ce kawa ta ce ya ce daman na san sai dai kawa don wannan da ganin ta ba daga gidanku ta fito ba ana ganin ki an san kin fito daga gidan tarbiyya wannan ko san ba daga gidan tarbiyya ta fito ba ki kokarin rabuwa da ita don ka taɓa ta miki tarbiyyar da iyayenki suka baki kin ji ko farida tana jin sa bata koma yin magana ba abdullahi ya kalle ta yace kin ci albarkacin kawaiki yau da sai kin gane kuskurenki ta kawai zaki ci shi yasa zan kyale ki tashi ku tafi to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba farida ta ce masa mun gode suka wuce suka shiga cikin mota fatima ta shiga gidan baya ta kwanta ta ce farida ta tuka motar ita ba za ta iya tukawa ba farida ta ce mata to ta ja motar suka tafi bayan tafiyar su abdulsamad ya ce abdullahi daman haka kake tun da nake da kai ban taba ganin fashinka ba sai yau khalid ya ce aini ya ban mamaki abdullahi ya ce irin wa'annan 'ya'yan idan ba haka ake yi musu ba ba za a daidaita da su ba saboda ba su da mutunci ko mutum suka taka suna iya tafiyar su suna ganin ba wani abu ne ba a wajensu za su iya taka wanda suka ga dama suna ganin mahaifinsu yana da kuɗi za a iya tsaya musu su taka wanda suka su kaga idan ta sabo yi wa jama'a haka ya wuce ba ya mata komai ba yau ta haɗu da daidai ita kaga ko za ta yi a gaba za ta tuna abin da ya faru a kan yau don haka ko nan gaba za ta yi wa wani sai ta yi a hankali abdulsamad ya ce gaskiya ka iya horo mai tsanani ya ce wallahi albarkacin ƙawata ta ci da sai ta yi tsallan kwaɗo ta kuma kama kunne kalir ya ce lallai ka cika mugu ya ce ayyukan, da ban yi mata haka ba mun kyale ta ta yi mana rashin kunya ta tafi abinta da ƙarshe ma idan za ta tafi tabbula mana ƙasa da mota ta ta tafi shi yasa na yi maganinta gobe ta koma abdulsamad ya kalle shi ya ce gaskiya wasu wasa kai ma mugu ne haka kawai kawo halin musu da 'yar mutane da ganinta 'yar hutu ce bata san wahala ba ina gama tun da take ko mahaifiyarta da mahaifinta ba su taɓa bata wahala ba irin yadda ka bata yau abdullahi ya ce rashin kunyata da rashin ladabinta shi ya ja mata hakan Khalid ya ce wannan haka yake kaga kawarta da yake mai ladabi ce hakan bata faru a kanta ba kasan an ce ladabi da biyayya su kan sa a ba mutum abu ko a kyautata masa rashin kunya kuwa da fitsara ba sa janyo wa mutum wani abu sai ci baya abdulsamad ya ce kuma fa magana ka haka take bayan sun gama hirarsu suka yi sallama da khalid ya tafi gida su kuma suka shiga mota suka tafi to fatima suna isa gida ta tarar da momi a tsakar gida sai ta tafi da gudu ta rungume ta tana kuka ta ce mata lafiya ki kalo fatima me yake faruwa ne cikin kuka fatima ta ce mata momi yau na gamu da gamona ta gigice sai kuka take yi daidai lokacin farida ta shigo gidan mahaifiyar fatima ta ce farida yau me yake faruwa ne da ƙawar taki ta zo min cikin kuka me ya same ta farida ce momi yau ba mai sa'ar fita ba allah ya haɗa fatima da daidai ita ta ce rashin kunya ta yi masa ko farida ta kwashe labarin abin da ya faru ta sanar da ita bayan ta gama momi ta ce ta kenan ba ta jin magana daman haka ne idan kina ganin kin yi wa wani rashin kunya ya kyale ki wani ba zai taba kyale ki ba na kuwa gode masa gobe ma ki kara wai ke taɓararriya ko gashi nan an yi maganin taɓararki ni da zan gan shi ma da na ba shi izinin ya rinka da ki yana yi min maganin ki. fatima mata kuma fashewa da kuka ta ce kai momi ba kya so na da abba ne ba zai faɗa haka ba bari ya zo na faɗa masa abin da aka yi min na san zai ɗauki mataki momi ta ce mata sai ki faɗa masa ɗin daman shi ya ɓata ki da ke da shi ɗin sai a yi maganin ku kawai don kana da ɗashi kenan sai ka ce ba za ka tsaya ka ba shi tarbiyya ba sai ka lalata shi wai kai a ganin kana nuna masa so kenan wannan ba so ba ne lalata rayuwar yaro ne don haka nake yi wa abbanku nasiha a yaushe ya kula ya baki tarbiyya kar ya bata miki rayuwa ke za ki sha wuya a cikin jama'a fatima ta rushe da kuka mai ta ce sake ni tunda baki a jin magana ke je can ki karata ba ruwana da ki fatima ta kuma riƙe mahaifiyata tana cewa ki yi haƙuri momi na daina zan gyara halina kin jiho. ta ce shi kenan kina so mu shirya da ke ki zama mai hankali kamar ƙawarki farida ki rinka yin koyi da ɗabi'unta kin jiho. fatima ta ɗaga mata kai farida ta kama hannunta suka shiga ɗaki bayan sun shiga ɗakin fatima sun zauna fatima ta ce dole sai ta je ta yi wanka ta kunna ta miƙe ta shiga ban ɗaki ta yi wanka sannan ta fito farida tana zaune a ɗaki tana jiranta bayan ta fito wanka ta saka riga da wando na 'yar kanti ruwan ƙasa kayan ba su da nauyi sosai bayan ta gama shiryawa ta kwanta a kan gado suka kama hira da farida fatima ta ce kin san wani abu kuwa fari ta ce a sai kin faɗa ta ce har yanzu fuskan mutumin nan nake hangowa a zalumi kawai mugu ne da ganin siyasan kan mugunta kala-kala farida ta ce ko meye miki keke ka ja ta ce don ni na ja sai min irin wannan muguntar ai ba haka ake yi ba ta ce to sai ki kiyaye bayan sati uku abin mamaki kullum sai abdullahi ya faɗo wa fatima a ranta ta rasa dalilin da ya sa take tunaninsa mutumin da ya ci zalinta don me za ta rinka tunaninsa a cikin zuciyarta me ya sa zuciyarta za ta yi mata haka me take nufi da yawan tuno wannan mutumin ya dace zuciyarta ta yi mata adalci duk sanda ta tuno shi ta rinka ganin muninsa ba ta rinka hango mata kyakkyawa fuskarsa ba haka fatima ta kasance dare da rana tana tunanin abdullahi ta rasa dalilin da ya sa haka wai shin me yake shirin faruwa ne da ita abin mamaki sai ga fatima har yin sallah tana addu'ar allah ya yi mata tunanin abdullahi a cikin ranta to haka ta dage da roƙon allah a kowane lokaci ta yi sallah sai ta roƙi allah ya yi mata tunanin abdullahi a ranta to yau fatima tana kwance a kan gadonta ta lulluɓa da bargo ta rasa abin da yake mata daɗi sai momi ta yi sallama ta shigo ɗakin hannunta riƙe da waya ta iso inda fatima take ta ce mata ta shiga a banki ya bugo waya ya ce yana son yi magana da ke ya bugo waya ke jita a kashe me yasa kike rufe waya ke? Fatima ta ɗago kanta ta ce wallahi momi yau na rasa abin da yake mun daɗi na rasa abin da yake damuna ta ce ke fa kin cika shirme to don ba kya jin daɗi kawai sai ki kama waya kike rufe me yasa za ki yi haka ya ce mun tun ɗazu yake neman ki bai same ki ba suna cikin magana abban ta ya sake bugowa mami ta miƙa mata wayar fatima ta karɓi wayar da sauri ta fara zuba shagwaban nan tata ta ce salamu alaikum abbana mahaifin nata ya ce wa alaikum salam fatima lafiya kika kashe wayar ki tun jiya da daddare nake bugo waya ki a kashe lafiya ta ce lafiya kalo abana wallaya abana jin garin nake yi gaba ɗaya babu daɗi na rasa abin da yake damuna abban nata ya ce fatima kenan kawai don ba kya jin daɗin garin sai ki kashe wayar karki kuma yin haka kin ji ko ta ce to abba ya ce kaliba ne yana ta bugo wayar ki bai same ki ba shi ne ya bugo min a rude yake tambaya ta lafiya kika kashe wayar ki na ce masa lafiya kalau amma bari in bugo na ji dalili ki buɗe wayar ki na san zai bugo yanzu kin ji ko fatima ta ce to a bana ya london din na san can kasar akwai daɗi ba kamar nan garin ba gaban nata ya ce fatima kenan idan ba kiya jin daɗi a jikinki ki sha magani mana zaki ki ji ƙwarin jikinki kin ji ko fatima ta ce to abba bayan sun gama magana ya kashewar fatima ta kalli mominta ta ce momi ki bani magani na sha na daina jin kasala a jikina momi ta ce mata to ke ce ba kya son shan magani da tun ɗazu kin sha kin ji garau a jikinki ta tashi ta je ta ɗauko mata magani ta bata ta sha mami ta ce kin kunna wayar taki ta ce ban kunna ba ta ce silar ki ce da ni kin manta baki kunna ba ko to ɗauko ki kunna fatima ta ɗauko wayar tana kusa da ita ta kunna sai da momi ta ga ta kunna sannan ta fita ɗakin fitar momi kenan khalifa ya bugo wayar fatima ta kalli wayar ta ja tsaki ta ce sai ka ce yana jiran in bude daga bude wayar ya hau kira da ta yi ma ba za ta daga ba sai kuma ta daga. tana dagawa khalifa ya ce haba fatima laifin me na yi kika kashe min waya me na yi ban sani ba ki faɗa min laifina fatima ta yi murmushi ta ce masa ba komai khalifa baka yi min laifin komai ba ya ce to me yasa kika kashe wayar ta ce wallahi ba na jin daɗi shi ya sa na kashe khalifa ce subhanallahi ba ki da lafiya me yake damunki fatima ta ce kasala ce take damuna ya ce ayya gaskiya ni ma tun jiya nake jin jikina babu daɗi mana ashe ba kya jin daɗi kin san idan ba ki da lafiya jikina yana nuna min alama magana da ya faɗa ta ba fatima dariya ta ce masa wannan haka yake ya ce mata karke ji zancen wasa samun shi shine nawa rashin lafiyarki ne ma ya shafe ni suna cikin magana farida ta yi sallama ta shiga ɗakin ta yi murmushi ta zauna kusa da ita ta ce mata masoyan asali ana nan ana zabga soyayyar fatima ta yi dariya ta ce masa ga da ku gaisa ya ce ta bata wayar farida ta amshi wayar suka gaisa da khalifa bayan sun gama gaisawa khalifa ya ce farida don allah ga fatima nan na damka amana a hannunki ki kula min da ita duk wanda ya ce yana son ta ke ce a'a an yi mata miji kin jiko? farida ta yi murmushi ta ce shi kenan khalifa kar ka ji komai zan kula maka da ita ya ce yauwa na gode farida ta mika wa fatima wayar khalifa ya ce bari in barki haka na ga kin yi bakuwa fatima ta ce eh ya ce sai an jima zan bugu fatima ta ce masa to ya kashe wayar fatima ta kalli farida ta ce farida shine kika ki zuwa jiya ko farida ta ce na so na zo an na shirya zan fito mama ta sa ni wani aiki shi yasa ban zo ba ta ce ya naga kamar kin rame kin ga yadda kika rame kuwa fatima ta ce da gaske me yake faruwa ne to na rame da shafa wuyanta ta ji alamar akwai zazzabi a jikinta ta ce ke dai bari farida tunani ya ramar da ni ta ce tunanin khalifa ko to ba yanzu kuka gama magana da shi ba fatima ta ce farida ba khalifa nake tunani ba farida ta kalle ta da sauri ta ce fatima wa kike tunani fatima ki tsaye da hankalinki waje ɗaya kar ki zama mai ruwan ido kin san dai an gama komai da kalifa kun yi alkawarin aure kuna son junan ku za ku yi aure yanzu kuma daga baya ki ce ba kya son sa wannan gaskiya ba haka ake yi ba kyan alkawari cikawa fatima ta ce haka ne amma kin san ba zan taɓa yarda na aure wanda zuciyata ba ta so ba abun da zuciyata ta fi so shi zan aura farida ta ce fatima ba na so ki biyo son ran zuciyarki ki ce ko mai zuciya ke ta nuna tana son shi zaki bi son zuciya bacin zuciya ta ce in allah ya yarda ba bacin zuciya wannan son da nake yi zai zame min alheri farida ta ce washin tukuna ma wa kike so farida ta faɗi maganar tana kallon fuskarta fatima ta ce hakika na san idan na faɗa miki wanda zuciyata ta karkata gare shi zaki mamaki ta ce mhm, ina jin ki sanar da ni fatima ta kurawa fari da ido sannan ta ce mata mutumin da ya zalunce ni kwanakin baya shi nake so gashi ban san inda yake ba ban san inda zan same shi ba saboda tsananin mamakin abin da fatima ta faɗa farida ta kasa yin magana ta ce mata fatima kin san abin da kike faɗa kuwa cikin hankalinki kike faɗin wannan maganar fatima ta kalle ta ta ce mata cikin yanayin hauka kika gani da zaki faɗa min haka ina da hankali na ras nake bari ta ce shikenan fatima ni dai gaskiya nake faɗa miki kuma ba zan fasa faɗa miki gaskiya ba ta ce farida tunda nake da keken taɓa jin na ce miki ga wani saurayi na ce miki ina son sa ban taɓa yin hakan ba hakan ba halina ba ne sai ki bani uzuri ko tunda ban taɓa yin haka ba farida ta ce shi ke dan fatima ba wani abu ya sa kika ji ina faɗa miki haka ba ina hango miki rigimar da zaki janyo wa kanki ne na fi so ki tsaye da hankalinki waje ɗaya kar ki janyo abin da zai bata wa iyayenki rai don na san idan kika furta ba kya son khalifa to ba ƙaramar rigima zaki janyo wa kanki ba fatima mata yi shiru tuna tunanin maganar da farida ta faɗa mata hakika ta san irin son aurensu da iyayenta suke so da khalifa shi ma khalifan iyayensa suna matuƙar son auren nasu to yanzu lokaci ɗaya ta zo ta ce ba ta son shi lalle ba ƙaramar rigima za ta tattago wa kanta ba fatima ta ja ajiyar zuciya mai ƙarfi ta dafa farida ta ce ba komai farida ina ganin wannan ba wata matsala ba ce idan na ce ba na son khalifa kin san iyayena suna so na suna ji da ni kuma na san za su so abin da nake so ba za su bani abin da ba na so ba idan suka gana dage don samun kwanciyar hankali na za su bani abin da nake so ke dai ki taya ni da addu'a abin cewa kenan bari ta ce allah zaɓa abin da ya fi alheri bari ta ce amma yanzu kina ganin zaki koma haduwa da shi saurayin ne da kika ce kina son sa ko kin san sa mun ta ce ko daya ban san shi ba ban taba ganin sa ba addu'a zan dage da yi Allah ya koma hada ni da shi bari ta ce shi kenan masaro assalamu